la فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba تفسير tafsirin رمضان شكرا تبو إلى تاريخ ɗaya da ɗari hudu الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha shida miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na biyu kuma muna cikin suratul shifa a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha biyar yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha shida inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa fala uqsimu bil shafa فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fala uku simatu shafa wato ina yin rantsuwa da shafafi shafafi shine wani daji daji da yake bayyana a yamma bayan rana ta fadi yake cewa shabba za ka ga rana ta faɗi sai ka hango gari ya yi ja ɗaya to ubangiji ta'ala yana rantsuwa da ainihin shafaƙi sannan Allah ta'ala ya sa la ya ce fala hukusin wannan la'in za ce da domin karfafa magana wato ba ana nufin cewa ba na rantsuwa ba ba kamar yadda wani mai tafsirin hausa ya ce fala hukusin bi shafa ba sai na rantsi da shafaƙi ba a'a ya rantsi da sabbin da shafaƙi fala uqsimu bi shafaq ina rantsuwa da shafaqi shine jaja jaja da yake fitowa a yamma bayan rana ta fara wato larabawa sukan kara da cikin maganar kuma ya zama wato ainihin karfafawa ba zai nuna koyewa ba kamar yadda yake cewa ta karku zaida فاعترتني صبابة فكاد سمين القلب لا يتفتح يتناتنا ليلة هذه بدرون har zuciya ta ta kusa ta yanke to amma yake la ya takaddau yana nufin ya tafaddau saboda haka laraba sukan faɗi la su kore magana kuma suna nufin cewa tabbatarwa ne saboda haka sai ka lura da siyasin yadda magana ta koro hakanan nan za ka za ka fasa wani lokacin kuma akan cire la'in ma kuma a kaddara ta ma'ana a shafe ta a kaddara ta kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa qalu tallahi taftahu tafsir yusufa hatta takuna haraban aw takuna min al-halimin wato kayan annabi yaqub suke ga annabi yaqub kamar da Allah ta'ala haka to suka ce tallahi mun rantse da Allah taftahu tafsir yusuf ba za ka kushe ba kana ambato ko kana tina yusuf taftahu inna ma'anaka la taftahu saboda ma fati ba za ka kushe ba kana tina annabi yusuf har rashin lafiya ya kama ka ko kuma ka je ka ka je ka halaka to kaga anan an cire la'in za a kaddara ta a can kuma an sa ta amma ba ta da fassara ba za ka fassara ta ba sai ka ce wala ko ku bi shafa ina nan cewa da da shafa mu ce irin wannan a tasirin wato na baya da yawa sannan ubangiji subhanahu wataala ce wallahi wa ma wasa Allah ta'ala ce na sai da dare wa ma wasaqa da abun da ya tattaro na halittun ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ubangiji ta'ala yana rantsuwa da dare da dukkan halittan da dare da kuma wato wannan kaman ya rantsa da komai da komai kenan don ba abun da dare baya rantsa in dare ya yi ya rufe dukkan kowane irin halittan Allah da haka wannan dare ya kunshi halittun Allah a bayan ya Allah ta'ala wani lokacin sai rantsa da dukkan al'amura komai da komai kamar yadda yake cewa a wata ayan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun ina rantsewa da abun da kuke gani da abun da ba ku gani ma gaba daya to da ubangiji ta Ina yana rantsuwa da komai da komai shine wallahi wa ma wafa yace wal qamar idza tafa Allah ta'ala yace ina rantsuwa da da wata idza tafa idan ya cika hakkin sai cika wato idan ya kai daren goma sha ko kuma ya kai ayyamu bibi ko na yayin bibi wato kwanakin da wata yake cikin shi shine kwanan sha uku da sha uku da sha biyar ubangiji ta'ala yana rantsewa da wata idan ya kai irin waɗannan kwanaki to Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ga ya rantse da abu to lalle yana nuna mahimmancin wannan abu ne da girma yasa ibnu qayyim al-din al-tibyan fi adadi amalat al-qur'an yake cewa ihsamu lahi subhanahu wa ta'ala ببعض مخلوقاته دليل على عظيم آياته wato don Allah ta'ala ya rantse da wani abu na halittansa ina nuna cewa wannan babbar aya ne daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suke nuna sa, da ikon kaga zuwan dare ya tafi yini ya zo wannan ba karamar aya ba yanzu za ka ga kana cikin dare an jima kuma gari ya waye ka fita harkokin an jima kaɗan kuma shikenan rana ta faɗi ka bar harkokin ka ka ki kai shiga cikin wani dare haka dai abin da ke ta tafiya dukkanin wannan ubangiji ta'ala ne ya kaddara shi don ya zame mana aya wa huwa alladhi ja'ala wannan layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shi ne ya dare da rana suna bibiyan juna ga wanda yake son ya yi gargaɗu ya yi wa'azi ya wa'azantu da su su nuna masa girman Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yake son ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa a cikin alqur'ani da yawa domin ya nuna mahimmancin abubuwa ya rantsa da zamani ya rantsa da da fikire kamar ruwa irin su garin makka da sauransu ya rantsa da mutum ma ya rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ya nuna maka girman manzon Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbina sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin bangiji da ala rantse da wato wawu wato hurufun kadami guda guda uku ne akwai wawu akwai ta'un akwai ba a qur'ani ya kiran suwa da wawu kamar yake fawarabbika na rantse da ainihin ubangiji fawarabbika fawarabbi samawati wal ardh Allah ta'ala yana rantsuwa da wato ainihin kansa da kansa kuma ya sa wawul asali ya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun na rantsa da ubangijinka sai mun tambaye su gaba daya dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wani lokacin kuma sai ya sa ta'un kaman ba tallahi da akidan na asnamakum ba da an tuwa da musiri ko kuma tallahi tafsau da yusuf wato ya rantsa ya sa ta'un shine na rantsa da Allah wani lokacin kuma sai ya sa jigidi wato na rantsuwa din sai hada shi da ba'un kamar la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsi lawama ina rantsuwa da ranar alkiyama kuma ina rantsuwa da rai wanda yake zargin mai shi da yayi muna da ayyuka dukkanin wannan ubangiji subhanahu ta'ala yana yi ne domin ya nuna maka muhimmancin wannan abu to amma Allah subhanahu ta'ala yana da daman ya rantsi da komai da kowane abu a halittar zai ya nuna girma amma da kai da ni da shi ya halatta mu rantse ba sai da ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda idan ka rantse da wani ba Allah ba kamar ka neman ka ɗaukaka shi ne ka kai shi matsayin Allah yasa nan kuwa ba da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shirka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man halafa bi ghairi Allah fa duk wanda ya rantse ba da Allah ba yayi wa Allah shirka wato wannan al'ada ce irin ta zamanin jahiliya lokacin kafin zuwa musulunci sun kasance suna rantsewa da iyayensu sai mutum sai ya da babansa don ya nuna girman baban nasa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana su yace la ta'rifu bi aba'ikum kada ku rantse da iyayenku kamar da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim haka nan sun kasance suna rantsewa da ɗakin Ka'aba sun sai sai na rantse da ɗakin Ka'aba saboda mai nuna girman ɗakin Ka'aba to shi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana sai dai ka ce ka rantse da ubangijin ɗakin kawa sai dai ka ce wa rabbi kaba na rantse da ubangijin ɗakin kawa amma ba za ka ce ka rantse da kaba ba amma a zamanin jahiliya suna faɗa su ɗauki sun abin sun ma yana cewa wa a faɗan su bilbai su lazi ɗafa a wadabu rijalun banauru min kuwaitin wa turku sai ce na rantse da wani daji wanda wasu mazaje da suka gina shi daga kuraisha da turku suke kiwo da shi tsamanin duk al'amura na irin na jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wata ran Abdullahi bin Umar ya ji wani yana rantsuwa da ɗakin Ka'aba yana cewa wal Ka'aba sai manzon sai Abdullahi bin Umar yake a'a kar ka don na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda ya rantsa ba da Allah ba yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka to da ka ba a rantsuwa sai da Allah ka ce aradu tana nufin mai tsaran don arradu wato su ne wa'annan walkiya wanda suke ko kuma tsawa irin hadiri mai zuwa da tsawon nan to wannan tsawon shi ne ake cewa arradu to a zamanin da ma kusanci zamanin jahiliya ana rantsewa da wannan sai mutum ya ce arradu kuwa yana nufin mai yaran sai da tsawa to kar ka faɗi haka in kai haka kayi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka sai dai ka ce na rantse da Allah ko na rantse da mahalicin tsawa ko mahalicin daki tsawa, ko makamancin wani so da haka da musulunci ya zo ya gyara wa'annan abubuwan gaba ɗaya don ya nuna wa mutane girman Allah subhanahu wa wata ka rantse da Allah ka san girman Allah ala, duk wani abu kuma wanda ba Allah ba kar ka rantse da shi don kar ka ba shi matsayin Allah amma shi ubangiji subhanahu wataala babu wani abu kama da shi ya sa sai ya rantse da abun da ya ga dama zai ya nuna maka mahimmancin wannan abu amma kai kuma bai halarta ba karanta da wani abu sai da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man kana halifan falyahlif billahi aw liyaqul duk wanda zai rantsi ya rantsi da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya yi shiru ya faɗi maganar ka ba sai ya rantsi ba in dai da wani zaka rantsi to gara ka yi maganar ka ba ka rantsi ba ya ji akan kai rantsi da wani Allah ka faɗi wani abu saboda haka rantsuwa da Allah kawai ake yi don girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala في الله تعالى ya faɗa bayan لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وبنجي سبحانه وتعالى Musa ga yaren rantse to zai faso ni babban al'amari bayan yaren rantse da wa'innan abubuwa guda uku wato shine shafaƙi da dare da kuma ainihin wata sai ce da tarka bunna tabakan an da tarka bunna lallai za ku hau tabakan hali an tabakin da wani hali wato za ku taka wasu matakai mataki bayan mataki wannan malamai sun ƙara wa juna ilimi ne ake nufi da wannan sai dai tun maganganun da suka faɗan ayan ta ɗauke su gaba wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan su ne matakai na rayuwa a rayuwarku za ku tsawo za ku hau mataki bayan mataki za ka na jinkiri lokacin da aka haife har ka girma ka fara wayo har ka zama matashi ka zo ka zama gurzo sannan ka zo ka zama kuma tsoho har kuma ka tafi lafiya to da haka kake ta haye waɗannan matakai bayan matakai a ra darajatin nasi safan fa'amali fa fi kulli hinin launuhu ya فابن ربيع صبي غلامه فشاب وقال ثم شيخ ثم شيخ فتقمل wato kana lokacin da aka haife ka kana jinjiri ba ka ma fara shan nono ba kwata kwata kana ta kuka nono ma baya zuwa lokacin babu nono ma ana ta neman yadda za a yi ta sha nono to har ka zo kuma kana shan nono ka zama wato da abin da mai shan nono shine rabe har ka dawo kuma an yaye ka ka zama sabilu har ka dawo gulamu ka kusa ka balaga yanzu ka fara bambance abubuwa ka fara bambance wato al'amura ka fara wayo ka kusa ka zama mutum sannan kuma mutum sai zai balaga lokacin da ya zama matashi kenan sannan za ka rayu a cikin wannan rayuwa ta lokacin da ka zama matashi daga lokacin da ka balaga shekara goma sha biyar har zuwa shekara arba'in sai matashi daga shekara arba'in kuma yanzu kuma kana tsakiyar rayuwarka kenan shine kana kahlul gurdu wato kana ainihin kai ba tsoho ba kuma ba za a ce maka matashi ba a wannan lokacin ne in baka yi hankali ba to har abada ma ba za ka yi hankali ba don ka gama cika karfin ka kenan ka gama cika hankalin ka ya gama cika sai dai dinka baya baya ba gaba gaba zai yi to in kai hankali ne a lokacin za ka yi hankali in ka san ya kamata to a lokacin za a gane ka san ya kamata sannan bayan nan kuma ka kai shekara hamsin zuwa sittin to ka gangara kuma ka zama tsoho kenan daga nan kuma shi kenan sai kabari wannan shine halin ɗan adam amma idan kuka lura nan matakan gaba ɗayan su shekarun da mutum ya fi rayuwa su ne shekarun da yake matashi daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in kaga za a samu shekara nawa shekara ashirin da biyar kaga yarintanka gaba ɗaya shekara sha biyar shekara ashirin da biyar nan ne inda kake matashi saurayi shekara arba'in amma in kauce arba'in wataƙila ka kai Ka ga sittin ne kawai in ka kai sittin in ka gama ainihin geji wato zaman ka gurzo kenan daga nan kuma ka gangara ka tafi tsufa ka tafi ma shekara ashirin ne wannan in ka gangara sittin kuma to yanzu ka tsufa kenan inda kai shekara biyu ko uku ko zuwa shekara goma kaɗan ne mutum zai wuce saba'in kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amaru ummati ma baina 60 wa 70 fa qalilun man yujabisu rayuwar al'umma ta tsakanin 60 da 70 kadan ne wanda suke hali suke iya haye 70 to kaga rayuwarka lokacin da kake matashi ita ce rayuwa mai yawa kuma ita ce rayuwa mai muhimmanci a wurinka ita ce kuma rayuwar da za ka iya gina rayuwar ka ma gaba idan ba ka yi abun kirki ba a wannan lokacin to babu wani abun da za ka yi a lokacin ne za ka gina rayuwarka kuma idan wannan rayuwar ta wuce baka more ta ba za ka yi da dama wannan shababu hamidatan ayyamu law kana zalika yusra aw yusra wato za ka kwanakin sun shuɗe kana ta ainihin burin ina ma a ce za su dawo ko kuma za ka saya ta ليت الشباب يقول يوما فأخبره بما فعل المجيء إنا ما أتي رأيوا تاكفوا إشارة تداو إن ka الآبار أبو ذكر قرائمين ولا كان إن صوبتك أول تداتا ka تاكا كي wannan shine mataki na rayuwar dan adam kuma kowa zai taka wannan matakin sai dai in ka mutu kafin ka zama matakan ko kana matakin farko ko na biyu ko na uku wato ainihin kabar duniya kuma ubangiji subhanahu wataala ya ba da labari a cikin alqur'ani na waɗannan matakan kamar yadda yake cewa Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an yakhluqu ma yasha wa huwa al-'aliyyul qadir ubangiji subhanahu wataala shine ya halicce ku daga rauni tun kana cikin mani kaga wani ruwa ne wanda yake mai rauni walakance sai aka Allah ya ce ku daga wannan sannan bayan wannan raunin sai aka fito da kai ta zama yaro dinki ba ka da karfi sai an daga ka sai an juya ka juyawa ba za ka ce ba lokacin da kake jini sai dai a juya ka in ka jini ta nan a juya ka ta nan har ka gaya kuma za ka iya daga baya za ka iya juya kanka amma dai har yanzu dai kana cikin rauni din kana yaro sannan Allah ya sanya maka karfi bayan wannan rauni ne ka zama matashi ka zama ainihin gurzo tafiya na tafiya ta ta'ala ya sake sa maka ainihin wato rauni da kurkura shi ya tsufa ya kama hanyar gangara ke a lokacin kuma tunaninka baya baya ke hankalinka baya baya haka nan karfinka ma kullum ruwa yake idan kawo kankara da kufa kullum rubuwa yake to ubangiji ta ala yana halittar abin da ga dama kuma shi masani ne sannan kuma shi ne iko to Allah ta hada yana ba mu waɗannan matakan yana ba mu labarin matakai na rayuwa domin kada mu rutu da samartaka kar mu rutu cewa mu yanzu matasa ne muna iya yin komai to akwai rancen kuma wasu da aka gare ka to amma idan ka tashi ka gyara halayen ka ka zama mutumin kirki ko ka gina rayuwar ka kai karatu ko ka kama sana'a tun kana mataki ka kafa abun to sai ka ci moriyarsa lokacin da ka tsufa lokacin da kake da rauni ba za ka iya na abubuwa ba ka riga ka kafa shi haka amma kuma in ba haka ba to za ka zo ka yi nadama wato ainihin daga baya ka zo ka tsufa ka zama da kan baka komai ba yanzu kuma ba abin da za ka je duk wanda bai gina rayuwarsa ba yana mataki to tsufansa baya yi za ka ga gaba ɗaya kaman ya haukace ne kamar ba da hankali ba da tunani mai kyau yana da rauni ba wani tunani da zai iya kawo maka wanda ainihin zai burge ka sai ka zama baka da daraja baka da mutunci a cikin jama'a a cikin suratul hajj ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da wato sikka na bi matakai matakai na halin dan adam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi ala makaranta wannan يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مطلقة وغير مطلقة مطلقة وغير مطلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Ubangiji ta'ala yana ba da labarin yadda halin ɗan adam ya kasance daga farkon sa har zuwa ƙarshen Allah ta'ala ya ku mutane idan kun kasance kuna cikin shakka da kokonto daga takin alkiyama to fa mun halitte ku daga turbaya ne wato babanku ku annabi Adam daga turbaya aka halitta shi kasa ne Allah ta'ala ya sa aka ɗiba aka kwama ta sai aka yi mutum da ita sai ga shi ƙasar ta zama nama da gashi, da jijiyoyi da ainihin jini da gashi sai ga shi kuma yana makara sai ga shi yana da hankali kasa ne aka yi amfani da ita Da wannan ga iko ne na ubangiji subhanahu wataala babbar aya ne domin a yanzu mutum bai zai faɓo wani abu yi mai yi abu raye da shi ko kuna ba za ka iya rayawa ko kiyashi ba za ka biya yi ba to amma Allah ta'ala haka ya a annabi Adam sannan na biyu bayan annabi adam kuma da matarsa hawa aka halice ta daga akarkarin annabi adam sai zama kuma duk wanda zai zo duniya asalin sa digon mani wato mani ne yake zama mutum wanda za a sa a mahaifar mani. sannan sai Allah ta'ala ya yi wata da ya wasu a wato halittarsa ya yi wasu ayyukansa ita nan sai ya zama mutum yana girma yana girma har kuma ran da zai fito daga cikin mahaifin shi wannan mani yana mani kwana arba'in sannan zai ya dawo kuma gudan jini ya koma gudan jini sannan zai zauna kwana arba'in sannan kuma zai zama gudan tsoka to wannan tsokan ubangiji ta dace akwai wacce za a halitte ta har ta zama mutum akwai kuma wacce ba za a halitte ta ba ne za ka ji an ce mace ta yi bari ga ji tana da ciki sai a ce ta yi bari ko ta zuba jini ko ta fitar da wani tsoka nan Allah ta'ala bai ga daman ya hadisi wato dan adam daga wannan mani ba an fara sa amma kuma an fasa wannan duk iko ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan wannan sokan zai zama kuma ainihin wato kashi kamar yadda ya zo a cikin abin nan eh, suratul mu'minin da haka zai zama kashi wannan soka idan ya zama kashi kuma sai Allah ya rubuce wannan kashi da nama sannan kuma daga nan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kusa masa rai in ne Allah ta'ala ya ce yana bayyana mana wannan domin ku gane ba. in ya ga dama sai ya bar wannan kashi da wannan doka da abun nan shi ɗan da aka sa wa rai a bar shi a cikin cikin mahaifiyarsa har ya rayu zuwa wata ta wato daga wata hudu har wata biyar duk yana rayu a cikin cikin mahaifiyarsa wannan shine halin ɗan adam yana motsi yana numfashi likitoci suna iya gane yana numfashi ko ba a numfashi in ya mutu za su iya ganewa cewa ya mutu In ransa za a iya gane cewa yana nan da rai in yana motsi za a ji motsinsa a haka zai rayu wata jiya. yana cikin wannan ainihin kunci na mahaifa amma kuma ba zai mutu ba idan Allah ta'ala ya kaddara mai fitowa ne sannan ubangiji ta'ala ya ce zuwa wani lokaci za a bar shi ne wata tara ko fiye da haka ko kuma wata shida a cikin cikin mahaifiyarsa sannan sai a fitar da shi yana jinkiri kuma nufin da tefta ku fitar da ku kuna jinkiri mutum yana yaro ɗan ƙarami Allah ta'ala ya ce daga jinjirin yana girma sannan kuma har ya kai wato cikan karfin ba. ya zama matashi har ya zama ainihin kurzo hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana mutum ya kai shekara arba'in ya kai cikan karfin sa Allah ta'ala ya ce wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake ɗaukar ransa ke kai wannan shekaru ba wani kafin shekara arba'in an ɗauki ransa wa minkum man yuradu ila arba'in daga cikin ku kuma akwai wanda yake tsufa bayan ya tsufan ma har amai da shi zuwa ga makasantiyar rayuwa domin ya zama baya iya gane komai a rayuwa shi ne idan mutum ya yi tsufa tsufa ta kai tsufa sai zama ba abin da yake gane ba fata-fata. ya zai gane komai ba duk magana da zai fama da yi duk abin da za ka gaya masa da zai gane Ya'yansa ma da zai iya gane ba zai iya cewa wannan musa ne wannan ibrahim sai dai kawai yana magana da mutane amma bai san ma me yake faɗa ba wannan shine arsalul umur fa amma irin wannan rayuwa mutum baya fatan ya yi rayu irin wannan rayuwa mutum zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kar ya yi irin wannan to kankara Allah ya dauki ransa tun da an kai ya zo a cikin addu'o'in manzala ta kuma yana cewa Allahumma inni a'udhu ka an turata ila azali ya Allah ina ka kar a mai da ni zuwa ga rayuwa matakanciya shine rayuwa ta kufan da mutum hankalin sa zai fita a jikinsa ya yi fitsari a wandonsa ya yi kashi a wandonsa ya zo yana barin alƙawarar sa waje yana ta wasu abubuwa da sirri yana kwafa yana maganganu na rashin hankali duka kaga rayuwa dai ta kare memorin da ya riga ya tafiya bayi da wani abu da zai yi na na amfani kika amfani ta ta kare a duniya to ba a son mutum ya irin wannan irin wannan rayuwa amma da ya rabe ka kuma ba yi tafiya sai dai gani in ka ga mutum ya yi irin wannan rayuwa za ka samu bai yi ilimi ba ne a lokacin da yake matashi amma idan mutum ya yi karatu ko da na boko ya yi ba ma na addini ba ba zai yi irin wannan rayuwar ba ba da sana'a ce ya yi karatun addini ko kuma ɗan kasuwa ne yana hada-hada da jama'a ya lissafa wannan ya haɗa wannan ya tina wannan riban da wannan faruwa yana wasa kwakwalwansa ko yana wata sana'a ta basira ya haɗa wannan karfin da wannan ko shi makanike ne ya gyara wannan basiran ka bashi wannan abun in dai mutum yana taka kwakwalwa yana aiki na kwakwalwa a rayuwarsa to a ƙarshe kuma ba zai yin wannan rayuwar ko shekara ɗari da wani abu zai yi ko ɗari biyu zai mutu kuma a cikin hayyacin saboda ta ga kokolon da yake Kamar mu ce lona haka kawai shi baya komai baya karatu baya mu'amala da jama'a baya shiga da fita to karshen da kuma in da ta zo ba tsufan ba za ta ce ba za ta zama wani iri ce tsufan da ba a bukatan girka to wannan wasu malamai ya suka fassara la tarkabunna tabakan an shine wannan matakai na rayuwa ta dan adam amma wasu ka ce wato da Allah ta'ala ya wannan rantsuwa sai ce ku ku sani mutane za ku hau wasu matakai bayan matakai na rayuwa don suka ce abin da ake nufi wata ran za ku zama muna cikin wadata wata ran kuma cikin talauci wata ran cikin sauki yalwa wata ran kuma cikin tsanani wata ran mutum ya zama yana da lafiya wata ran kuma ya zama ba da lafiya wata ran musiba ta sauka a kansa wata ran kuma ya zama na cikin lafiya kalau ba wani bala'i wata ran yayi asara wata ran yayi musiba wato jujjuyawan hali na dan adam shi ake nufi da da tarkafun na kafakan annabat haka wasu malamai suka suka fassara ta kuma dan adam lalle yana jin juyawa cikin wannan kamar yadda wani ke cewa samaniyatun للمرء لا بد أن يرى ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية أو باب لا تقل dole dan adam zai ga zai ga ɗaya daga cikin wato za ka wata ranka ga kana cikin farin ciki wata ran kuma kana cikin ɓacin rai da damuwa da baƙin ciki to kaga ka halitta ya canja nan. da kana jin daɗi farin ciki yanzu ko kana cikin bata rai ko kana cikin bata rai sai ka dawo kuma yanzu kana cikin farin ciki sannan wata ran ya zama kana tare da ƴan uwanka wata ran kuma kullum kaga jiya muna haɗe a wurin tafiyin nan kan aya ka da aka an waga yanzu gashi mun sake haɗuwa an jima kuma zai zama ne mun rabu kuma kowa ya tafi harkokinsa sai kuma gobe in Allah ta mu sake haɗuwa to haka na wata ran kana tare da ƴan uwanka da iyalinka wata ran kuma ba ka tare da su wata ran kana tare da masoyanka wata ran kuma ka rabuwa da su to haɗuwa da su shi ne farin ciki shi ne shi ne ni'ima da su kuma zai zama mai shi ne damuwa ba ka ganin dan uwanka la marhaban bi gadin wala ahlan bihi in kana tafiq al ahibba fi gadi ya zama gobe gani za ku rabu za ka ji da tunani shi ke nan fa ba za ka gane wannan matsayin kai doguwar tafiya ka rabu da mutanen ka ka tafi wata kasa ka zauna ko wani gari za ka je kana shauƙin ka ka dawo ka same su ka zauna da su kuna hira da su za ka gane ba karamar nima ba ne wata ran mutum zai fuskanci kansa a ɗaya daga cikin waɗannan halaye sannan wata ya zama mutum yana lafiyayye wata ran kuma ya zama bai da lafiya ba za ka gane iman lafiya ba cikin rashin lafiya ta kama su haka halin ɗan adam ne wata cikin sauki wata cikin tsanani wato wata kana cikin wadata kana cikin walwala wata kuma ya zama kana cikin tsanani da talauci to haka rayuwar ɗan adam take ne la tarkabunna sabakan manta kamar da irin halin da ake ciki hali na yunwa hali na tsadan abubuwa duka Allah ta'ala ne yake jarrabar dan adam da irin wannan don ya tabbatar maka ba wata ran yana cikin hali na dadi wata ran kuma yana cikin hali wato ainihin na wahala domin mutum ya gane ikon Allah da kudurarsa da hikimarsa ya mai da al'amarin da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya bashi ladan musifan da ya tsora masa shi don kuma nima ne ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sai ya kara masa sannan wannan kamar da ubangiji ta ala yake cewa da wala namlu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat fabashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون wato ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa zai jarrabi bayinsa da yunwa wato shine ka nemi abinci ma tare rasa zai jarrabe su ainihin da talauci zai jarrabe su da sauye musu ‘ya'yan itatuwa sai zama amfanin gona bai kyau ba sai ka ga masara tana tsada shinkafa na tsada abubuwa dai wanda suke na yau da kullum sai ka ga babu Allah ta'ala ya sauye su don ya jarrabe bayan ka sannan Allah ta'ala ya kan jarrabe su da sauye musu wato wasu dukiyoyin su dinga asara yau ka yi asara gobe ma ka yi asara ko kuma ya jarrabe ku da wajen ɗaukar rai babanka ya rasu mahaifiyarka dan uwanka matarka danka. abokinsa sai kaga an ɗauke wannan an ɗauke wannan duka wannan ibtila'i ne daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya sai wa masu hakuri albishir wannan yin musiba ta same su za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma shi ya dora mana kuma shi zai yaye mana to da haka kamar su albishir cewa suna da darajoji a wajen ubangiji subhanahu ta'ala da gafara da rahama kuma waɗannan su ne shi ne suna da masifa ta same ka sai ka mai da al'amari kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu malayan tafsiri suka ce abin da ake nufi da la tarka kunna tabaqan an tabaq wato za ku hau wani hali bayan hali shi ne ana nufin za ku mutu sannan za a tashe ku kuma za a sa ku a kabari sannan a tashe ku sannan kuma a yi muku hisabi da sauran wato daga mutuwa zuwa ƙarshen abin da za a yi kafin kowa ya tabbata a gidan za a aljanna ko wata jannah wannan kamar yadda wani malami yake cewa amma wallahi law alima al-anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu وقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم لاهو وهام ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأحوال عظام ليوم الحشر قد علم أناس وصلوا من مخافته وقاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكافي أيقاظ الرقاب يقول والله لا متعجل سلطان don me yasa aka halice su da ba su kwanta sun yi bacci ba da bacci ma mutum da zai ke to shi ne jero wannan abubuwa ne da za ka yi mauce ne idon ku ya hana ka bacci ba za ka iya bacci ba tsoro da ne ya hana ka bacci ce mamata akwai mutuwa sun makarun a sa ka kabari sun ashirin, sannan a zo a tashe ka kuma bayan kana kabari wata wabikun a zo ana aibanta ka ta yi kaza ka yi kaza wa a kawai da kuma manya-manyan wato ainihin abubuwan tsoro na tashin alkiyama wato ka sai duka yi tunani tsab bayan wannan rayuwar naka za ka hau wani hali bayan hali shi ma'anar da tarka na tabakan an tabar na farko shi ne mutuwa kullu nafsin za a yi kasu mawu kowane da yare ya mutu za ka bar duniyar nan sannan idan ka mutu kuma za ka shiga kabari za ka rayu rayuwa ta barzaku wato ita ce rayuwar da za ka yi ta a wata mararraba tsakanin duniya da lahira ita ba irin rayuwar duniya ba kuma ba irin rayuwar lahira ba a cikin kabari ake yin kana ce masa rayuwar madakata wato za ka ɗan sauke zango ne a wuri kafin a yi tashi a kiyama shi kuma kabari in ma ya zama dausayi na aljanna idan ayyukan ka sun yi kyau ko kuma ya zama rami na idan an maka tambayoyin kabari sai ka amsa wannan tambayoyin man rabbuka wa ma wa man nabiyuka wane ne ubangijinka menene addinin ka wane ne annabinka? idan kai bawan Allah ne mutumin kirki ka bi Allah a duniya ka yi ko da addininka ka ji bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce Allah shine ubangiji na mahalicci na abin bauta na addinin musulunci shine addini na sannan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine manzo shine annabi kana yin haka za a ce maka nam nawmatul arus alladhi la yujidu illa amuna kai bacci irin baccin ango wanda ba ne tashi shi kai amaryanka kai kan ka kaji daɗin ka ya zama dausayi na aljanna sannan Allah ta'ala ya ga malaiku ce afisuhu min aljanna wa alfisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fa yatihi min tibiha wa riha wa yusqahu lahu fi qabrihi man tabassala ace a masa shimfuta ta aljanna a sa masa rigan aljanna a buɗe masa kofa daga kabarinsa har zuwa aljanna sai kanshin aljanna da abokin aljanna ya dinga zuwa masa a fata ta iya iyakarin ka haka zai rayu yana walwala a cikin kabari ko da kai a gani ka a yanzu a nan duniya kana gani kamar wani dan rami ne karami to ai shi ba rayuwar duniya yake ba rayuwar ce ke wato rayuwa ce kamar dakata tsakanin duniya da lahira to da ka sai na yana cikin walwala amma idan baka rike Allah ba ba ka rike addinin ka ba ka rike manzo Allah ta sama ka ji manzo Allah ta sama ba za ka ji an ba ko da nan duniya ta san an kamar jaraba ne kai karatu ka je a baka fefa ka karanta tamboyin ka kasa amsawa ka manta da su gaba da saboda a lokacin ne ka karanta kawai ka rike ba kai aiki da abin da aka koya ba amma idan ka aiki da addini za ka iya amsa in ba yi ba ba za ka ansa ba sai mutum in an tambaye shi zai dinga cewa ha oh, ha oh, ya shiga uku ya ji mutane suna faɗan wani abu shi ma ya faɗa ya taka ba da hansan mala'iku su buge shi da guduma su sai masa ma da la da reta wa la da ka karanta ba wato ba ka sani ba sannan ba ka bi ba sai a dinga masa duka ko da abu yana jin wannan karan dukan banda wasu da ajan inda za su za su faɗi su kuma sai kuma ya ce shuku minan nari وأنجسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فيبيض عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه الله تعالى لا يكون يسير كسامة شمسنا كوتر جهنم كسامة ريقا كوتر جهنم كبوله متقوبة لكبر إنسا حرزوا وتر جهنم هيك ذا الشروري نوتر جهنم da zafi na wutan jahannama yana shiga matakin kabarin a kunta ta kabarin a matsayi sai har sai karin da ya saba na dama ya dawo abu na ya koma dama kaga shi da ya shiga azaba ya shiga cikin rafi na wuta wannan shine mataki na biyu da mutum zai sa bayan ransa ya fita daga ransa ya fita daga gangar jikinsa ba a san ma ta yi fita ba cikin wahala ne ta tashin hankali ko cikin dani sannan kuma zai zai da wannan rayuwa sannan bayan nan kuma za a tashe shi ranar kiyama kuma an tashe shi bai san ina ne ba ko hansa ba za a auna ayyukansa aljanna zai tafi ko bai ko ba aljanna ba za a kusanto da rana tsakaninsa da ita bai wuce fit ɗaya ba za ta dinga ta kokolwa za ta dinga ta farfasa gumi zai dinga gudu tafiyar shekara ta saba'in kowa gurgudun aikinsa gurgudun inda gumi zai kama shi wani idon sawu wani gwiwansa wani kogonsa wani kirjinsa wani wuyansa wa min umman aljamu har kuyya wani kuma gumi ya masa linzami har bakin gumi yana neman ya haɗe saboda munanan ayyuka kuma kowa zai tashi doma kowa zai tashi babu takalmi kowa zai tashi tsirara kamar yadda manzon Allah ya ce innakum satusharun yawmal qiyamati ufatan uratan kuratan manzon Allah kuma ce za a tashi ku ranar kiyama ba ku da takalmi ba ku da ainihin riga a jikin ku tsirara sannan kuma da doka ko kaciya babu kama badana awwala khalqin nu'idu Allah ta'ala ce kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu yi yadda ka zo duniya ba maka kaciya ba ba ka da riga a jikinka ba ka da takalmi haka za ka koma kuma za ka tashi ranar kiyama a wannan hali da manzo Allah ya faɗi haka aisha tace ar-rijal wal nisa'u ya rasulullah yanzuru ba'dukum ila ba'd maza da mata tsirara shakin suna duba shakin ya rasulullah ya taron a kiyama manzo Allah ta ce ya ya aisha al-amru ashaddu min zalik wannan ruwan al-amru ashaddu min an yanzura ba'dukum ila ba'd ai lamarin sananin sa ya wuce a ce wani ya kace kai wani kullum لكل امرئ منهم shanu شأن huni, kowa damuwarsa da zunubansa sun sha kansa tajin hankali da ya shiga ya ishe ba zai kalli al'aura ba mace tsirara ba za ka kalli ta ba namiji tsirara mace ba za ta kalla ba ba wani magana kai ga wani tsirara ko kowa tashin hankali da ke gabansa ne a gaban wannan yana ne yana kira sannan akwai tauhidin aibantawa a ce kai ba kai ne kaje kai sabon Allah wani kaza a zo a tona maka asiri a gaban jama'a فكين كيف دعوة وشاني ما بس لنكاي سوا الله فما نشي ما مقوة الله يا تمريش رانا ما منكم من أحد إلا فيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار التقاء وجيبه فاتقوا النار ولو بشكل كمال magana ta kuma yake ba kowa daga cikin mu sai Allah ya yi magana da shi babu tafin da tsakanin ba mu isa ba mutum ya duba damansa ba abin da zai gani sai ayyuka ya duba abincinsa ba abin da zai gani sai abin da ya aikata a duniya munanan ayyuka ka ko kyawa in ya duba gabansa kuma ba abin da zai gani sai wutar jahannama a daura sai kintinsa haka zai da wutar jahannama magana ce ku ji tsoron shiga ku kare kanku daga shiga wutar jahannama ko da da sadaka ne da tsakin ciki to a haka ne fa Allah zai maka magana kana cikin wannan halin ga munanan ayyukan ka ma kawai sun ka tashi hankali ga wutar jahannama a gaban ka Allah ta ce ba kai kaza ba kai kaza kai kaza ana ta aibata wannan shi abun da yake jira kaga wannan shi ba wani hali sannan akwai abubuwa na tsoranci tsoranci daban-daban akwai kitabi a ware mai kyau da mara kyau akwai auna ayyukan bayan Allah a tsawon wanne zai rinjaya sannan akwai haye firadi sai ka haye ka iya shiga aljanna duk ba ka haye ba za ka fada wuta sannan a ƙarshe kowa ya ya zauna a mazauninsa ma ya zama wuta ne ko kuma ya zama aljanna to kaga wannan wani ne da tarka kunna ba kan ba lalle za ku hau za ku hau rufi bayan rufi a wannan ranar mutum zai rena kansa wanda bai yi imani ba zai rena kansa wanda kuma wato ya imani yayi wasa da imaninsa bai ji tsoron Allah ba bai bauta Allah ta'ala ba ko bai tsaya ma ya fahimci ma addinin ba ma ba zai yi a daidai to wannan kuma ya shiga uku ranar kiyama ubangiji ta lafi yau yanzu ulmar kuma kaddamat ya dahu wa ya kulu kafir ya laita ne kun tutuwa ranar kiyama sannan ne mutum zai ga ayyukan da ya gabatar da fashe suna na an jibge masa ko a gabansa sai ka ji kafu yana cewa ina ma in zama turbaya ina ma na zama ƙasa lokacin da ya ga dabbobi an zo an yi kitabi mai kaho ta tankuri marar kaho a duniya marar kahon a sa mata kaho a lahira a kai kirama karama ta tumburi wanda ta tumbure ta a duniya sai a ce musu ku zama turbaya sai mutum ya yi buri ina shi ma ya zama kamar dabba ya zama turbaya saboda tashin hankali ne ya shiga in ayyukan da ba su kyau amma a nan duniya da za ka ce masa dabba sai ku yi fata da shi sai inda karfin sai kare amma a lahira kuma zai yi buri ya zama dabba saboda dabba ta fi shi muhimmanci a lahira ba ka da kima ba ka da daraja sai in kare da addininka la'amruka mal insanu illa bi wala tasruku taqwa tikan ala nafs iman ka da darajar ka shine addinin ka kuma shi ne yake nuna cewa ka san abin da kake yi don kare addinin ka domin kai maganin waɗannan tashin hankali dukkanin su kana da imani mai kyau kana da tsoron Allah ka riƙe addinin kai zai kamata wallahi baka da matsala na ka ji kai dan gatan Allah ne ranar yawa. wani ta zai karrama ka ya daraja ka kuma ya ɗaukaka ka a gabar jama'a ya tallata kai ba ka da darajanka saboda ka ji Allah subhanahu wa ta'ala a duniya Allah ya samu daga cikin ka na gari sannan sai ubangiji ta ala ya فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون wato wayannan fassarorin da muka yi wa ayan da ta gabata duka ayan da ta sauke su kuma akwai da shi ya kasa amma wani da ya tashi fassara inda da tarka munna nabar an nabar yace za ku ilimin da kirkiro abubuwa wato na zamani wanda da ba ku a kan duk bayan shekara ashirin wato bayan shekara ashirin zamani zai canja a samu ci gaba wanda da ba ku shi to shi ma wannan in ka duba zai iya ɗaukar wannan ma'ana da ba ku waya kusa za a duniya sai aka yi ta ana ta mamaki waya kai duk daga rediyo da ba ku rediyo a ce wani akwati ka ajiye shi a gaban ka kuma yana magana kuma daga wani wuri ake magana ba a ne ba sai aka zo kuma aka wanda ya ji wannan shine waya za ka yi magana ana ansa wa ga dama magana sau kake ba kai ta ka ba da ansa ko ka tattauna da shi da aka zo aka waya aka zo aka yi kwamfuta ko kwakwalwa na'ura ne kwakwalwa abubuwa daban-daban a cikin sa wanda ba kai ta ka kure ba ke da abubuwan da ke cikin kwamfuta sannan bayan nan kuma aka zo aka yi intanet wato ainihin yanar gizo-gizo wanda za ka yi kalli abubuwa ka tura abubuwa ga sunan dai abubuwa na ban mamaki wanda duk bayan shekara ashirin kuma wato abubuwan suna bayyana a nan gaba za a yi wasu abubuwa ma wanda babu su a yanzu na ban mamaki wanda za ka dinga mamaki a yanzu za ka yi mamaki to mutane da ya suke rayuwa babu yi wannan abubuwa da ci gaba to kai ma nan gaba za a yi wasu abubuwa wanda ba ka riske su ba mutane da suka zo ba za su dinga mamaki wai da ya aka yi ta rayu babu yi wannan abubuwa da shi na ci gaba don ubangiji ta lafiya wani ya ko ma abin nan wa ya kalu ma la ta'lamun wa ya kalu ma la zai halitta abinda ba ku sani ba abinda zai zo nan gaba saboda ba ku san iya ci gaban da za a samu a nan gaba a duniya ba ubangiji subhanahu wataala bayan ya gama wannan bayanai sai ce fa malakum la yu'minun da ya sa mutane ba za su yi imani ba su duba ayoyin ubangiji subhanahu ba. su duba yadda Allah yake halittar yadda Allah subhanahu wata'ala yake bayyanar da ayoyinsa masu girma wanda sun kai a ji tsoronsa a gane cewa shi ne kawai abin bauta to me yasa kafirai ba za su imani ba tare da waɗannan dalilai da suka bayyana sun yi su imani saboda girman kai girman kai amma ba ba su gane gaskiya ba Allah ta'ala yake wa idza quriya alaihim alqur'anu la yasjudun idan an karanta musu alqur'ani ba sa yin sujada ba sa kankan da kansu su imani da alqur'ani amma ne ba an karanta wasu alqur'ani zai ji wato wani tawafu ya shige zai ji zuciyarsa ta zama danya zai ji ainihin ya kaskanta a gaban Allah subhanahu wataala zai yi imani to amma kafirai ba sa yin imani wato idan ba sa yin hujjala idan an karanta masa alqur'ani wannan wurin kafin mu kare kare bayani akan tafsirin sa wuri ne na muhallin sujjada wato idan an karanta wannan wurin ana kira'a an so mutum ya sujada mustahabbi ne ka kafa goshin ka kasa ka ce sajada wa dalilin da zai khalaqahu wa shabba sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. duk da wasu malamai suna ganin wannan surar ba ta daga cikin wuraren sujada amma zan ce mafi inganci ya tabbata a cikin manzon Allah inganta ko ne imam muslim ya ruwaito cewa ana yin sujada a wannan wuri daga ciki akwai hadisin Abu Salama yace Abu Hurairah ya karanta idan sama'u shaqqat yace fasa da fiha sai da ciki a daidai wannan wurin mun za mu yi alaihi min qur'an la yasjudun tunda su kafirai ba ta yin sujjada sai ko musulmi ta karanta wurin da da don ka saba da Abu Hurairah da ya sujjada shike nan da ya juya sai aka tambaye shi sai ke ba da labarin cewa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada a daidai wannan wurin shi yasa imam muslim ya rawaito wannan hadisi haka na hadisin abu rafi yace sallaitu ma abi hurairah al-hadmata fa qara idza as-sama'u shaqqat فسجد فقلت له قال abin خلف عبد a فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه wannan kuma hadisi bukari da muslim manzala ta ya ce, ko kuma a furafi yace nayi sallah bayan abu huraira sai karanta idan sama mu shakka sai su jada sai ce masa a ah, ya za ka su jada a wannan wuri yace na yi wannan sujadan a bayan abul qasim baban qasim ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ya yi sujada a sallah ni ma na yi sujadan tare da shi yace kuma ba zan wuce ba duk lokacin da na karanta wannan wuri zan yi sujada har in je in haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ku a aljanna saboda haka dalilai sun tabbata cewa wannan wurin wurin sujada ne to kafirai ba sa yin sujjada in an karanta alqur'ani amma sun taɓa yi sai dai yadda suka yi a dole suka yi ne ba wa sun yi shi ɗaukan ba ne ba wa sun yi shi tsakanin su da Allah ba ne wato mujizan alqur'ani ne kama su ba su sani ba sai suka ni suka yi sujjada lokacin da manzala kama ya mamaye sai ke karanta musu wannan jalila hawa ma ban da sahibu ma ma gawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى أسوأ كشف فاسجدوا لله واعبدوا ya karanta wannan sun yi sujjada don Allah ku bauta masa da musulmi suka faɗi suka sujjada kafirai ma sai suka yi sujjada gaba ɗaya wannan kamar yadda ya tabbata hadisi na cikin wanda ibnu ya rawaito abdullahi bin abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya karanta wannan ayan yayi sujjada kuwa musulmai sun yi sujjada tare da shi mushrikai ma kafirai sun yi sujjadan tare da shi mutane sun yi sujjada tare da shi anjani ma sun yi sujjadan tare da shi to da haka kowa mu ji alqur'ani kama shi sai fati har da su kafurai kama da iyayen gidan suka ji labari sai suka dinga aibanta su ya za ku yi Muhammadu don ya karanta Qur'ani sai ku zo ku sujjada ai wannan kun ba da mu don me yasa ku kai haka idan kun nuna abin da yake daidai ne kenan abin da yake karantawa daidai ne su ma da suna wurin da za su faɗi jikin jina sai suka yi kauce suka yi karya suka ce a'a ai da ya karanta din ya yi bi allolin ya yi bi lata da kusa shi yasa ai ne mu ma muka ji kuma alhali ya kushe su ne a cikin alqur'ani ara aikum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة لي لا هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الله تعالى بإذن كبار الآبار لا تدعو الظلم ناسا شن الله تعالى الله تعالى يا أيها الأخوة فحق بني سونا يعني وانا يكون كيركيروس دكو دكيا يعني الله بيتوقع دكو دكو دكو دكو kaga nan kuje su aka amma yin ta ya wai wani yake afara aiki mullata wal uzza wa manata salisa ta ukhra wai ya yake tilkal garani al ula wa shafa ta wanda da furida da yake ku bani labarin lata da kusa da manata wai ya ce ai wannan wasu madaukakan matasa ne kuma ana tsammanin za su yi ce rana ne sai suka yi ƙari a cikin alƙur'ani sai suka ce sai za su yi jidan amma karya suke yi mujizan alƙur'ani ne kama to kaga suna yin sujada karhan a dole sai mu'jiza alqur'ani ya kama su amma ba sa yin sujjada tsakani da Allah mu'minai musulmai su ne suke yin sujjada tsakani da Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace bani da dina kafaru yukadzibu فالذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم عذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ومن يجد على بل الذين كفروا يكذبون وعاقب لي كافرين كم سنة كرية من سنة الله لكن لي أن كافرين akwai karyata gaskiya akwai sabawa gaskiya akwai saurin kai akwai karyata manzonin Allah to da haka sun karyata alqur'ani sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne makon sun yi kauya ku Allah ya Allah ta'ala ce wallahu a'lamu bima yaqul Allah ne mafi sani daga abin da suke tattarawa a cikin kirazan na karyata manzoni da munanan ayyuka ko kuma ubangiji ta ala shi ne mafi sanin abin da suke tattarawa a cikin littattafansu na ƙaryata manzonin Allah da kuma na munanan ayyuka da suke rubutawa a cikin na kafurci na shirka suna yi wa Allah ta'ala karya suna cewa wannan shi ne addini kuma alhalin ba haka ba ne ubangiji ta alaƙi fa bashirkum bi azabin alim kai mutu aljikir da azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama tun da sun kafurce wa Allah sun kafurce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azaba mai raɗaɗi tana jira Allah ta ya ce illa ladina amanu azaba mai radadi ita ce azaba rukar jahannam wanda za ta dinga kona suna jira radadi a jiki Allah ta ya ce illa ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani illa anan ma'anan talakin wato lakin ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari lakum ajrun ghayru mamnun suna da lada a abun wato suna da sakamako na ni'ima wanda za a mutu ba za a yanki ta ba shine sakamakon wato ni'iman aljanna idan an shigar da su aljanna babu ranan da za a ce ni'imar ta yanke ni'ima ce ta har abadan abada ba za ta yanke ba shine ma'anan gairu ba almasu yana zuwa da ma'anan alƙasau wato ba za a yanke nimar ba yana zuwa da ma'anan annakasu ba za a tauye musu nimar ba za a ba su nima cikakkiya ba za a yanke ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hud yace ada an ghayra majnun wato sa kyauta ne Allah ta'ala ke bayarwa ba wanda za a yanke ba kaga ta bambanta da irin ni'imar duniya ni'imar duniya in kana tare da ita wata nan za ta yanke ko tun kana raye ta ƙare in mulki ne zai ce shekara hudu a gida za ka yi ta zarce wasu shekara hudu ba tabbatin za su zo su tafi ba sai su zo su tafi kuma yanzu ka zama sadaka kai ma ba a yi da sai ba a jin labari ka kwata kwata to ka gani man ta kare. in dukiya ne za ka iya ƙarewa kana raye zai iya yiwuwa kuma ka mutu ka bar ta a nan duniya ka gani ta ƙare ne amma nimar aljanna har abadan abada ba ta yi kyau yasa ubangiji ta'ala idan ya shigar da yan aljanna aljanna zai tafi ne suke so sai su ce to ya ubangiji me za mu kuma me ya rage mana kuma ka ba mu ka faranta fiskokin mu ka nauye misalin mu ka ba mu aljanna me za mu nema sai ce daga yau na yarda da ku ba zan mu ne da ku ba wannan kuma ya fi komai daɗi kenan ba ran da Allah zai kuɗi da zai kore su daga gidanka na aljanna amma nan duniya mutum ya baka gida ka zauna kana kaffa kaffa ka fata masa rai don kai abin da ya fata masa rai sai ce fita kamar min gidana to kaga za ka fita ne to Allah ta'ala ba kuri da yan aljanna har abadan abada suna zaune da ainihin wato suna zaune a cikin aljanna ba babu ranar da ainihin za a ce sun fita wasu sun fassara wannan ayan lakum ajrun ghairu mamnun suna da lada ba abun yi wa gori ba sai dai an musu rashi wai za a ba su lada za a ba su sakamako ba za a mutu gore ba raddi biyu aka mutu raddi na farko waye zai mutu gore idan ubangiji subhanahu wata'ala ne zai mutu ai Allah ya tantance hakan Allah zai iya bayan bayan sa gori ba na saka aljanna ba ba na baka rahama ta ba ka shiga aljanna aikin da kai a duniya ya kai a baka wannan sakamakon tun da na hada da falala ta sannan ka samu aljanna Allah ya ife wannan amma kai dan adam ai ba za ta gori ba domin niman daga wurin ubangiji ta'ala ne to Allah ta'ala ne ya aiko abun ta hannunka sai ka ba wani to sai ya zama kai ba kai ta kai gori ba don ba kai ka azurta kanka ba amma Allah ta'ala huwa razzaqul quwwatul matin Shi ne mai azurtawa da falalansa ne yake ba mutane ni'ima yake ba wa bayansa ni'ima yana da damar ya musu gori in ya musu gori bai laifi ba sannan kuma gori da aka hana shi ne gorin da akwai kaskanci a jikinsa da kuma cutarwa inda za ka yi wa ɗanka alkhairi ka yi wa matarka alkhairi ko wani abokinka sai ka ga ya zo ya maka wani abu wanda bai dace ba sai ka zaunar da shi ka ce yanzu ni za ka yi wa fi sai bai dace ba ka duba ba ni ne maka kaza ba na takura kaina na gina maka gida ni maka kaza na siya maka mota kana hawa ka duba ɗauyen da dauka ta makarantar ka yanzu irin wannan sakayyar za ka ne wannan ba kori ba yana gina maka ni'imar da ya maka ne don ka tuba wannan ka rage maka ka tsara jaki kai ma ka saka maka amma kore shi ne mutum ya zo wajen makiyanka yanzu yana faɗan cewa aiki shi ne maka kaza ba zan yi ba ma da ya halaka da yanzu ina da ina da ya kasa yin kaza ni ne na masa kaza kullum da rigansa duk ni ne na masa riga shi ne zai yana kai mana kaza kaza to kaga wannan shine gori don wannan daga kalmar yadda take fita a jikinka a bakinka za ta ɗaga masa hankali kuma za ta kaskantar da shi a wajen ne a wajen wurin da kake tsayawa to kaga ya kamata a fahimci gorin kenan dole lokacin da zarar wani ya zo yana dan maka nasiya yana dan gaya maka irin dan falalan da yake da shi a kanka sai ka dinga kuɗi ka ce wai ya maka gori ka je kana ta yaɗawa wannan kana ɓata wa kanka lokacin ba wanda yake zai kyautata maka ya ɗauki wata ɗawainiyanka a rayuwa ka zo ka masa wani abu mummuna ko ka sata masa da wani mummunan sakamako bai ji a ransa cewa ya maka kaza ya maka kaza ba komai imani ka kullu wani kaza ba to wannan ba gori ba kuma zai iya ga maka wannan abu kuma bai maka gori ba gori sai an an faɗa maka ni'imar abinta walakanci don a walakanta ka aka ce ai ni ne na maka kaza ba don ni ba ma da yanzu na ina kake kaza kaza don ka kankanta a gaban jama'a to wannan shi ne zai zama zai zama ainihin gori da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta to Allah ta'ala ba ai wa bayan ka gori don ya wadanta su daidai don ya nuna musu falalan da ya mutu da kuma tausaya da ya mutu don su ƙara ganin girman sa ba subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoron Allah ya sa aljanna ita ce sakamakon mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh